The eight suspects are responsible for the recent killings, kidnappings, and armed robbery on Kaduna, Abuja, to Kanuru, including the killings of former commissioner in Katsina State, Professor Sadia Idris and the Kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya kenan, Mr. Jima Moshut, ke bayyana cewar jami'ansu sun cafke gungun 'yan bindigan nan da suka bindige tsohuwar kwamishinar ilimi ta jihar Katsina, Farfesa Halimatu Sadiya Idris da makalin wasu matafiya akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Cikin waɗanda aka ƙara cafkewa kuma har da 'yan fashi da makamin nan da suka afka gidan daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan kan aikin gona na jami'ar Ahmadu Bello, Farfesa Khalid Othman suka kuma ya garkuwa da wata mata mai shayarwa da ma jaririn nata dan wata bakwai. Shugaban 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya kuma ba da umarnin cewar duk 'yan sandan kwantar da tarzoman jihar Kaduna da ke aiki a wajen jihar da su gaggauta komawa cikin gida domin samar da cikakken tsaro a dukkan sassan jihar na Kaduna. outside Kaduna Uh, should return back to the state. Uh, Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran 'yan sanda a Najeriya. Idan dai gaskiya din ne mutanen da aka kama uh, su ne suka aikata laifin to ana iya cewa sun ci a jingina masu. Idan rashin kayan aiki ne ke kawo 'yan sandan Najeriya sai an aikata laifi suke yunkura suna kame-kame to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta samar musu kayan aiki. Amma gaskiya ana zarge-zarge da yawa da sha'anin aikin ɗan sanda a Najeriya. Ana zargin su na farko da kama mutanen da ba su ji ba su gani ba ana laƙa musu wasu wato laifuka da zimmar samun yabo ga al'umma ko kuma fitar da kansu zargi daga gwamnati. Sa'annan har ila yau wato akwai wasu abubuwa da ake ta zargin cewa da yawan su da hannun waɗansu su ɓata gari daga su daga cikin miyagun ayyukan da ake aiwatarwa waɗanda an sha samun ɓata garin amma dai ba a jin wani mataki da hukumar 'yan sanda take ɗauka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.